Ƙungiyar ta ECOWAS ta ce samsam ba zai yiwu ba. wa'adin shekaru ukun da sojojin Nijar suka ɗiba na sake mai da ƙasar bisa tsarin dimokuraɗiyya. Kwamishinan siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. abdulfatah Musa ya yi ƙarin bayani. Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017. Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da za ka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke ƙarƙashin mulkin soja sun maye shekaru uku amma har yanzu suna hankoron neman ƙarin watanni goma sha takwas. Ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Nijar ke da shi na son yin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. wannan kwara-kwara ba zai yiwu ba saboda haka ecowas na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka wannan shine matsayinmu position. A ba dai sojojin Nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu ga har ma suna sauraron ku. Har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba? With these unilateral actions, Ɗaukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dola tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wanne dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar faɗa ne. Tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna faɗa wa sojojin Nijar ba zai yi su duk abin da suka ga dama ba domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi. Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdulfata Musa. Farfesa Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar abuja matakan da ake ɗauka na ecowas a kan nijar mutanen cikin nijar ba su karɓe shi ba ko ba san shi suke ba ko ba su yarda da shi ba haka mutanen da suke da bodoji da nijar kama su najeriya mutane a ƙasa ba su karɓe shi ba ba ƙaunatarsa suke ba to ta yaya za a amfani da yaƙi ma a cimma wata nasara da za ta zama mai ɗorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma a ƙarshe idan ecowas da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata ɗaya wato ƙasar Nijar ta farraka ƙasar Najeriya ma musamman ita ma ta farraka. Farfesa Faruk Bebe Faruk Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.